a yau mun zo garin dan funtuwa zandar inda za mu yi muhawara bisa kan arman gaugawa Da zuwa. Yawa Daga gona ake? Wallahi daga gona nake. To irin tauran ne kai ko? Wallahi wani dan noma na ne da wani dan tono na a cikin wannan miyar tau. Eh. Shine na je na dan nome na cikin miyar na nome. To. Rahi ko? Rahi zaje dauko ruwa. To madalla. Yi ruwa. To an. Assalamu alaikum. alaikum assalam. Sanni dai, sanni mai gida sanni. Ah. Ai rana. ba yau aikin arbi ya yi yan ai ranar tarayin su aiki na gida ya gona ba gona ba bana alhamdulillah waken nan ya yi diya ya gona bana ta yi kyau hatsin ma yi kyau ko da hatsi da gaba daya to gaba daya suna nan ta sun yi kyau to ma dalla kawai sai alhamdulillah kawai sai roro sai roro wake nan gaba bana tun da damuna ta yi kyau wake da gujiya da haɗi komi ya yi kyau kawai bana ɗausiya tunda ta samu masoyi shirya za yi mata arme. ni ma ina tsara a hudda ta daga lakwalkin wannan a mata arme ni wannan lakwalkin dama ba son ta ba nake tunda ka ga yar gidan ta gan ma ta ce tun ba an mata diyar yar abba ma ta ce tun ba an mata kuma ni ko amfanin lakwalki wannan ban gan shi kawai a hudda ta a mata armanta ko ya ka gani. Wani gida tun da shawarar da na baki ke ma kin gamsu da ita kawai ya bana kawai ya mu shirya ma mata arme. nemi kan shawarar mamma mata arme kawai kawai a mata arme a bana kawai wannan lakwarkin hudda ta zami kawai arman ta zama mata yi haka dai ya kamata ga ga masoyanta idan ta samu masoya zamu barta da yi kyau dai dan so ba ta an musu arme Dausiya za ta je wajen uwar ɗakinta. alaikum. Wa alaikum salam. Rausiya a kika zo a gaggauce? Wai na zo gida ne na ji an ce za mun aure. Rausiya armewa arme kika ce barin ƙare yanzu na ƙare ake barin tashin jiyan wanke hannu na in je in sami iyayen naki in ji. To na koma gida sai an jima. To ni ma ga nan zuwa zan wanke hannu na ne zan na ƙare aiki zan tantar da iyayen naki. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. To, sa'i ba bismillah. ka kike? Bismillah wallahi. Zainabu mula lahiyar ku. Lahiya sa'i ba ina wajen ku. Lahiya Wajen ku lahiya. Lahiya Ko madalla. Ya zazzabin wannan na damuna. A zazzabi bana ai da sauki da ana shiga gidan sange da an gadi gidan sabaro da an gaggane. Zainabu gurin ku na zo ne yanzu dausiya ta iska yanda wani zance ta ce za ku mata aure bana. Eh da ni da babanta muka yi shawara za a mata arme bana kakan bana Allah ya nuna mu. Ni ko gani nake kamar dausiya bata isa ba arme shekarar ta goma sha hudu rakan kuma ga tana makaranta. To kuma shawara ai tana gurin babanta sai dai an kira shi an ji yanda yake. Ina so ki kira min baban nata. Uban nata ma iya ciki. A yana ciki? Yana ciki. Ina son shi ma yanzu ina son za mu yi zancen shi ma da shi. To eh, haka ya kamata da. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ah, yau manya ne a gidanmu, Wai ɗakin ƴan mata kai. Wallahi. To madalla, madalla, sannin ku da zawa, sannin ku da zawa. Muna lahiyar ku. Lahiya lau. Ina gidan. Barka lahiya lau. Ina aiki. Aiki wa lokaci. Ya wani zazzaɓin na damuna. A ah, zazzaɓi bana alhamdulillahi. bana tun da an waye mu kai dalilin waye kan wannan muna shiga gidan sange eh. an rarraba mu gidan sange muna shiga da wannan zazzabin duk ga tsafta muna yi Mama gurin ku nazo yanzu Dausi ya je ta same ni ta ce tana lakwal kinta za ku hudda ta kuma ta aure Dausi ya yarinya ce karama Kara goma sha hudu za ku hudda ta daga lakwal ɗinta tana san lakwal ɗinta tana karatu tana kokari za ku hudda ta daga lakwal kuma ta auren gaugawa. Ba mu ba da ita. Ha gaya muku yau. Ta ce ta zo daga lakwal ta ji kuna zancen ta raɗe ta ji. Ni eh, wannan maganar da ta je miki da ita haka nan ne. Kwarai ku an yi haka. gani muka yi damunar ta bana alhamdulillah ta yi kyau kenan ya kamata nake bai uwar ta shawara mu mata arme a dalilin wannan ne nake bai uwar ta shawara mamman ni a gani na dausi ya karamar yarinya ce shekarar ta goma sha hudu kuma tana lakwal ɗinta tana kokari bai kamata ba kuma ta auren gaugawa yanzu yaro namiji ko mace suna da su ya kamata a su kai shekara goma sha takwas kafin a musu arme yarinya ɗiya mace ya kamata akalla ta kai shekara goma sha takwas kafin a mata alimi alman gaugawa yana bata 'yan mata rayuwarsu ya ta ce faɗa fiyal ko ma diyar ku ce maman bai kamata ba ku taushe mata hakinta ku takura rayuwarta 'yan mata da tare da 'yan maza suna da 'yancin da za a kiyaye saboda kyakkyawar rayuwar 'yan mata ya kamata mu bar su jikinsu ya ginu kalin musu auren gaugawa yarinyar da bata kai shekara goma sha takwas ba jikinta bai kosa ba auren gaugawa yana iya janyo mata matsaloli da yawa yarinya da bata kai shekara goma sha takwas ban aka mata auren gaugawa yana iya sa ta yawon duniya shine karuwanci tana iya samun yoyon hutsari in ta sami yoyon hutsari mijin da take tare da shi ya guje ta ya tsane ta a kawo ta gida kuma uwayen nata da kuke tare da ita kuna jiya kuna jiya har ku kai ku tsane ta kafin ta bar duniya kuma yana iya sa su ta rasa rayuwarta ma wajen aihuwa wasu irin matsaloli auren gaugawa ke jayowa yoyon fitsari kyama daga wurin jama'a yawon duniya karuwanci kuma yarinya kafin a mata armi ya kamata a bata abinci mai gina jiki mai sa kuzari wanda an mata arme ma ta kai shekara goma sha takwas an mata arme ma wajen aihuwa ba a samu ba matsala abincin da ya kamata a bata abincin da ya fito daga hanyar dabobi kamar kwai kihi sinama da sauransu akalla abincin nan a bata sau biyu zuwa so uku a sati wani taimako ne ya kamata uwaye su yi ma 'ya'yansu mata don kyakkyawar ginuwar jikinsu kafin su yi aure uwaye su ba 'ya'yansu abinci mai gina jiki kamar abinci kayan lambu abincin da ke fitowa daga dabobi kamar nama kihi nono da sauransu a kiyaye sa 'ya'yan mata aiki mai wuya ka aika sa su aikin da zai takura musu mai yauni wajen rayuwarsu me ya kamata ne saboda kalmuwa mu mata arman gaugawa ya kamata mu sa su lakwal su yi rogon karatu mai nisa har su isa armi me ya kamata uwaye su yi don su kare ɗiyansu daga auren gaugawa uwaye su bar ɗiyansu 'yan mata su yi karatu har su kai aƙalla shekara goma sha takwas lalle sahiba magana nan da kika gaya min tana da mahimmanci kwarai-kwarai da gaske 'yan matan da suke da ciki kuma suna yayyaran hutsari me ya kamata a musu wajen kashi ne don kar su mutu wajen aihuwa ya kamata a kai ta awon ciki akai-akai kuma a biwa mijinta shawara da ya taimaka mata ta aihu a gidan likita. A'a sa'i ba ashe shine ba mu gane ba mu kiyaye yara kankana alman gauga su da samun matsala wajen aihuwa. Don tsira da rayuwarta kuma da kare ta da yoyon fitsari, me ya kamata uwayen mace mai ciki da bata kai shekara goma sha takwas ba su yi? Uwayenta su kai ta wajen awon ciki gidan likita, a gamsar da mijinta ya raka ta aihuwa gidan likita. gaskiya sahiba wannan labarin da kika ba mu mun gode mun gode da labarin da kika ba mu saboda mun matsa da ba yara a mun gaugan nan mun gode tun waye mu kan abu sakan haka nan ni ma na gode da shawarar da na ba ku ɗauka na gode yanzu ku tashi mu gurin mu shan kiwon lahiya ya ƙara ba ku cikakken bayani akan bisa auren gaugawa madalla Assalamu alaikum. Malamin ma. Barka almajirin mala. Kajiya. Ina zuwa nan da. An wani lafiya? Lafiya. Barka lafiya. Barka. Ina aikin wadaka. Aiki wasa'i. Yau madalla. Ya noma. Wallahi daga giwa nake. To madalla. Madalla. Lahiya nake ganin ku haka. Yau wala faduwa ta zo daidai da zama. Dama gurin mushan likita ne za mu je su gan shi. Dausi ya ta zo min ɗazu da wani zance. Za su mata wai za su mata aure. shine mu tafi wajen mushen likita ya waye musu kai bisa kan auren gaugawa dausiya kuma da ba lakul ba take eh lakul take lakul take ta me shidda ma take ta shidda kuma da me mu ta almin gauga a mu ka san ha al'adan ka san yadda almi yake tun yarinyar da ta kai shekara goma sha hudu ya kamata a ce an mata armi ka duba ka ga kawayenta ma din an musu armi yarinya kama dausiya a ce ba a mata ba armi shekara goma sha hudu yarinya a gidan an shigo da ni da ita ya kishi ya ai ya kamata kama ɗausiya a ce a shekara goma sha hudu an mata ne. yo ai malama ɗaya ba araman ba ne matsala abu sabida abin da zai biyo baya hal akwai wani abin da zai biyo baya malaman ma matsalolin su ne kamar yoyon hutsari tana sawa ɗaya mutu ko uwa ta mutu ko kuma a mata fashe yanzu barama ma a nan wannan makwabtan namu ya kai bai kai barama a nan an wa wata fashe kana gani yadda ya kai ta, ya kai ta ga halaka da ita da ɗan nata bayanin da ka na gamsa yana iya yiwuwa akwai kamshin gaskiya a ciki yarinya ya kamata a barta ta yi lakwal don ta taimaki kanta ta taimaki iyalinta da ma iyayenta zuwa gaba wannan bayanin da ka mini na gamsu da shi mun gamsu gaba mu da ni da uwar gida kuma za mu wayewa kai wani kai ma a bisa kan shi saboda za mu barta ta ci gaba da karatunta har ta kai wani lokaci ma ta kai har ta wuce shekara goma sha takwas ma kana mu mata armanta to wallahi amina miki godiya sa ibanan zance mun gode na na da wasiya arman na bana da yi mata zami amma tun da kika kawo ta je ta miki kuka kika zo kika gaya mu kama kin galgade mu kin kin mu mu fada mun ji mu ma mun gode mun ji dadi kawai barta zami ta ci gaba da ta har tsawon shekara goma sha takwas. Makwami yaro ai shi na kowa ne. To ma da na gode da na ba ku shawara ku ɗauka. to ma na aiki an ji daɗin shi to sai an jima eh. ina kire da yan uwana maza a bar yara su yi ci gaba da karatunsu an kwa armenia a yi kabarinsu har lokacin da kai suka isa arme kanan a musu saboda su yara incinsu ne a bar su su yi karatunsu na lakon kuma an zama musu arme ya kamata a ce mun shawarce su saboda domin mu ba su incinsu ne da kai mu shawarce su mu gaya musu su ma su ba da yardarsu ina kira da 'yan uwana maza da allah mu bar su su yi kakaya shekarun da ya kamata su a musu arme kamar shekara goma sha takwas mace ta kai har shekara goma sha takwas kana a mata ƙarni. ni ma na ji daɗi na gode da iyayena suka bar ni zan ci gaba da lakwalki na na ji daɗi kuma na gode da iyayena ba za su mun aure ba sai na ƙare makaranta ta sannan na ida shekara goma sha takwas na gode a uwar ɗaki na a matsayina na uwar ɗaki na gode da kiran da nake wa iyayen yara suna ɗaukar shawara da nake ba su ina kira da babbar murya ga sauran uwayen yara da in sun ji wannan saƙon da na bada su yi koyi da abin da na faɗi musu